Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Khadija Ahmad Tahir. Farko ga kanin labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya za ta amince da ƙarin kuɗin wutar lantarki a watan Disamba mai kamawa. Ma'aikatan jiragen ƙasa a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargaɗi don ganin gwamnati ta cika musu burikansu. kansu. mutane hamsin da bakwai ne suka mutu a wasu, da dama suka zikkata a sakkwato sakamakon harin 'yan bindiga majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da kisan masu zanga-zanga a ƙasar sudan Ana sha uku ga watan Rabiu Sani shekara ta 1443 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina wanda ya daidai da sha 18 ga watan Nuwamba shekara ta shekara ta 2021 miladiya. Ga labaran kamar haka. gwamnatin tarayyar najeriya za ta amince wa kamfanonin samar da wutar lantarki gwamnatin tarayyar najeriya za ta amince wa kamfanonin samar da wutar lantarki na nirc da su yi karin kudin wutar nirc ta bayyana cewa ta umarci kamfanonin wutar lantarki da su kara kudin da su ƙara kuɗin wutar lantarki sakamakon halin da kasuwanci ya shiga ciki. Ta ce mutanen da suke amfani da wutar lantarki za su ga sauye-sauye a watan Disamba mai kamawa, sakamakon tsarin da gwamnatin tarayya ta shigo da shi. Ta bayyana cewa akwai yiwuwar masu amfani da wutar za a ƙara musu kuɗin wuta akan yadda suke biya a baya bisa tabbatar da ƙarin da aka yi wa kamfanonin su yi a watan disamba mai kamawa hukumar nirc mai kula da sha'anin wuta a najeriya za ta bayyana sabbin tsare-tsaren farashin kudin wutar Hukumar ta ce za ta yi zamanta a watan Disamba domin tattaunawa don samun mafita a kan wasu abubuwan da suka shafi harkar wutar lantarki da kuma rarrabawa ga al'umma. haka zalika dokar ƙasa ta ba da umarnin duk bayan wata shida ko shekara biyar za a dinga duba farashin wuta don ganin cigaban da aka samu. harkar hukumar kula da jiragen ƙasa a najeriya sun fara yajin aikin har na tsawon kwanaki uku a yau alhamis ma'aikatan hukumar sun bayyana cewa ya kamata gwamnati ta yi musu ƙarin kuɗin ta yi musu ƙarin albashi da kuma tabbatar da walwala a cikin aikinsu a ranar asabar ɗin da ta gabata ne ministan sufuri jiragen kasar rotimi ames ya yi ganawa da shugaban kwadago domin cimma matsaya akan tafiya yajin aikin da suka shirya yi amma hakan nasa ya gaza cimma ruwa hukumar ta bayyana cewa ta shirya zama da ƙungiyoyin ma'aikata domin samun daidaito a tsakaninsu rundunar 'yan sandan jihar edo ta kama wata mata da ta zuba wa mijinta ruwan acid a jiki har ta kai ga yara saransa matar mai suna biki ta watsa wa mijin nata mai suna odion ruwan acid din ne sakamakon rashin fahimta da ya shiga tsakaninsu matar ta bayyana cewa ta daɗe tana ta daɗe ba ta jin daɗin zama da mijin nata har sai da ta kai shi gaban hukuma odion kafin mutuwarsa ya sha fama da rashin ya sha fama da gajeriyar rashin lafiya a asibiti lamarin ya faru ne a benin babban birnin jihar edo masu kallon mu kuna kada ku manta kuna kallon labarai ne daga ɗakin yada labarai na matashiya tv za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya facebook mujallar matashiya ko kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku akan namba shida? bari mu karɓi wannan saƙo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana ibrahim bala sunana abubakar mutala ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'ummar jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar rajistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rajistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a ba shi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin ka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to barkanmu da dawowa rahotanni daga jihar sokoto na tabbatar da rahotanni daga jihar sokoto ya tabbatar da mutuwar wasu mutane sha hudu yayin da 'yan bindiga suka kai hari a ƙaramar hukumar sabon birni ta jihar hakan na zuwa ne a wani kaɗan bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayar da umarnin ƙara yawan kuɗin hakan na zuwa ne awanni kaɗan bayan shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayar da umarnin ƙara yawan jami'an tsaro don magance matsalar tsaro a jihar. 'Yan bindiga sun kashe mutane a ƙauyen unguwar Lalle Tsangerawa da ƙauyen Tanderawa tare da raunata wasu da dama. Sannan sun farwa matafiya tare da kashe wasu daga ciki har da direban mota a yankin Gaji. Wani bincike da jaridar Daily Trust ta yi ta gano adadin mutanen da aka kashe tsakanin ranakun Litinin da Talata sun kai 57. Gwamnatin jihar ta tabbatar da mutuwar mutane 15 yayin da gwamnan ke shirin gabatar da kasafin kudin shekarar 2022 a zauren majalisar jihar. Akalla mutane 21 ne 21 ne suka kamu da cutar amai da gudawa yayin da aka samu wasu uku suka mutu sanadin cutar a jihar Nasarawa. Kwamishinan Lafiya na jihar Dr. Liman Muhammad ne ya sanar da hakan a Lafiya babban birnin jihar. Ya ce an samu rahoton mutuwar mutum 89 sun kuma an samu ya ce an samu rahoton mutane 89 sun kamu da cutar a ƙaramar hukumar Awe ta jihar tare da samun mutuwar mutum guda sai kuma wasu mutane da suka kamu da cutar a ƙaramar hukumar obi tare da samun rahoton mutuwar mutum biyu jawabin da kwamishinan ya yi ya ce waɗanda suka mutu yara ne 'yan ƙasa da shekaru goma. Tuni gwamnatin ta samar da magunguna don ganin an yi yaƙi da cutar wadda ke barazana ga rayuwar jama'a. Haka kuma gwamnatin ta buƙaci al'ummar jihar da su kasance masu kula da lafiyarsu tare da horon ma'aikatan lafiya da su mayar da hankali akan aikin da gwamnatin da su mai da hankali a kan aikinsu don ganin mutane sun sami kyakkyawar kulawa daga gare su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da mutuwar mutane a ƙasar masu zanga-zanga. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan wasu mutane a ƙasar Sudan masu zanga-zanga. Majalisar ta zargi sojojin ƙasar da yin amfani da harsashi mai kisa wajen kashe masu zanga-zanga mutane sha biyar ne suka mutu yayin da ake gudanar da zanga-zanga a ƙasar sudan a ranar laraba sanarwar da majalisar ta fitar ta ce abin kunya ne kisan masu zanga-zangar da aka yi kuma tana allah dai da kisan mutanen janar abdul ne ya jagoranci juyin mulki a kasar sudan a ranar 25 ga watan oktoba da ya gabata kuma an kifar da mulkin farar hula na riƙon ƙwarya daga hannun abdulhamid lamarin da ya haifar da hargitsi a ƙasar ƙarshen labaran kenan a madadin editan da ya tasa labaran abubakar murtala ibrahim sai kuma wanda ya sada ni da ku amut murtala ibrahim ni khadija amut nake cewa sai an ku.